Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. masu masauraro baka kudawar haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirin na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa sojojin Najeriya sun yi wa jerin gwanan motocin ISWAP kwantan bauna akan iyakar jihohin Yobe da Borno. har ila yau a wani batun mai nasaba da sha'anin tsaro rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta yi nasarar kama wani gumin dan ta'addan da ya yi gudun hijira daga zamfara zuwa adamawa mawaka daga kasashen niger mali da senegal sun saki wata sabuwar waka mai dauke da sakonnin jan hankula ga kasashen duniya game da halin da ake ciki a yankin sahel inda rikicin ta'addanci da illolin canjin yanayi suka hana wa jama'a sukuni kamar kowace ranar alhamis muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun gana. Ghana. To amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. waɗansu ma'ahara da ake kyautata zaton 'yan jihadi ne sun kashe ƙauyawa goma a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin talabari farkon wannan makon an kai harin ne ranar litinin a ƙauyen ambanko da ke kan magamar ƙasashen nijar mali da kuma burkina faso wani mazaunin tondwin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na associated press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar karuwar hare-hare waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin banibongo da kuma garuruwa da ke yankin talaberi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi farkon wannan shekara da cewa yankin Talabari na cikin haɗarin fuskantar karancin abinci inda kimanin mutane dubu ɗari shida suke fuskantar barazanar karancin abinci. Wani mutum ɗauke da kwari da baka ya kashe mutane biyar ya kuma raunata waɗansu biyar jiya Laraba a kudu maso gabashin Norway bisa ga cewar 'yan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren. kawo yanzu ba a san masababin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin kongbar ba sai dai 'yan sanda sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne a jawabinsa ga wani taron manema labarai jami'in 'yan sanda na yankin owin as ya tabbatar da mutuwar mutane biyar ya kuma bayyana cewa mutane biyu da suka ji raunuka suna cikin mawuyacin hali a asibiti sai dai bisa ga alamu za su murmure daya daga cikin waɗanda suka ji raunukan wani jami'in ɗan sanda ne da baya bakin aiki wanda yake cikin wani shago daga cikin wuraren da aka kai hare-haren 'yan sanda sun ce an ta sakeyar mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren zuwa ofishin 'yan sanda da ke garin dramin sai dai ba su yi wani ƙarin haske akan mutumin ba ko kuma hukumomi sun san da zamansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fada White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rikawuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fada White House take gani zai bunƙasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. a cewar biden yayin da yake sanar da matakan da za a ɗauka da nufin cimma burin saye-saye da amurkawa ke da shi da kuma bunƙasa ƙarfin tattalin arziki da zai ba da damar saye-sayen matakin ya hada da sauya tsarin manyan tashoshin jiragen ruwan amurka yadda za su fara aiki ba dare ba rana kwanaki bakwai a mako da kuma ƙara tsawon sa'o'in aikin manyan shaguna kamar walmart fedex ups samsung target da kuma home depot su kuma yi amfani da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin sufuri a lokacin da ba a samun hada-hadar ababen hawa. Fada White House ta ce tsakanin waɗannan kamfanonin shida za a ƙara sama da manyan akwatunan dakon kaya na kwantena biyar cike da kayayyakin da Amurkawa ke so da suka hada da kayan wasan yara da kayan ɗaki da kekuna da kuma kayan aikin kicin da za a sa a shagunan kamfanonin Amurka kafin ƙarshen wannan shekarar. kamfanonin amurka da dama sun fuskanci kalubalen samun kayayyakin da suke sawa a shaguna sakamakon kalubale da aka fuskanta tun farkon barkewar corona da ya haifar da karancin ma'aikata da kuma karin bukatar kayayyaki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa za ta samar da ƙarin tallafin dala miliyan 26 domin shawo kan matsalar jin kai da ake fuskanta a arewacin ƙasar Habasha. Tallafin zai ba ƙungiyoyin agaji damar taimakawa kimanin mutane miliyan shida zuwa bakwai da ke da bukata a arewacin ƙasar da ya haɗa da kimanin mutane dubu ɗari tara da ke fuskantar barazanar yunwa. da kuma sama da 'yan gudun hijira dubu arba'in da takwas da suka gudu daga ƙasar habasha zuwa ƙasar sudan bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka anthony blinken blinken ya ce lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki matakin siyasa ba gwamnatin ƙasar habasha ta sanar da tsagaita wuta na ƙashin kanta ta kuma janye dakarunta daga lardin arewacin ƙasar a watan yuni sai dai rikicin ya bazu zuwa lardunan da ke makwabta amhara da kuma afar daga ƙarshe amurka ta sanar jiya laraba cewa za ta bude kan iyakokinta da canada da kuma mexico ga waɗanda suka kammala allurar rigakafi a farkon wata mai zuwa Madalla bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. kamar yadda aka ji a farkon shirin sojojin najeriya sun yi wa jerin gwanon motocin yakin iswa kwantan bauna a kan iyakar jihohin yobe da borno inda suka hallaka 'yan ta'adda da dama daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina bayanan da kafar labarai ta pr najeriya ta ya nuna cewar jiragen yaƙi biyu na sojojin saman najeriya ne suka jawa mayakan isuwa birki yayin da suka yi gangan ko don kai farmaki a wani babban sansanin sojojin Najeriya da ke garin Gamdu, garin da ke kan iyaka tsakanin jihohin Borno da Yobe. PR Najeriya ta tattaro bayanan da ke nuna cewar 'yan ta'addan na ISWAP da kai tsaye suka nufo sansanin Dakarun. A gefe guda kuma sojojin ƙasa su ma sun ja daga inda suka musu kwantan ɓauna, inda kuma jiragen yaƙi biyu suka tunkarorin nan take. mayakan na iswap sun durfafo garin na gamdo cikin motocin yaƙi guda goma sha biyu ne ta ɓangaren yankunan goniri da dambuwa kafin daga bisani kuma su ma dakarun su masu duran mikiya rahotanni na nuna cewar sojojin sun karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan yayin da wasu kuma suka tsere da munanan raunuka a jikinsu akan haka na tambayi ɗaya daga cikin Alhaji muhammadu bello arabi sardaunan damaturu ko ya suke ganin irin wannan kai komo da boko haram ke yi domin ganin sun kara kai hari a yankunan nasu ai shure-shuren tafiya ne suke yi domin a karnin da muke ciki a yanzu nan babu wani tasiri da wani dan tada kayar baya zai samu a nan najeriya ba wai nan yobe ba borno ba ba arewa maso gabacin kasar nan ba a ko ina babu inda wata fitina za ta samu nasara ta yi wani abu a nan gaba a najeriya domin shugabanninmu sun tsaya tsayin daka ai ko dama can sake ne aka yi aka kyale su har suka yi wannan abu da suka dama to ina tabbatar maka halin da muke ciki a yanzu nan ba ma shakkan komai komai suka yi ba inda za su je ya kawai dai wanda kwanan su ya kare ne su ne za su fito a kakkashe su shikenan kuma a koma a jira kashe waɗansu kuma don haka babu wani tasirin da za su sake samun su yi a nan ƙasar Allah yarda nan gaba na'am to alaji da yake waɗannan eh. waɗannan mayaka na boko Haram. Ah. Ah, rahotanni sun nuna cewar sun fito ne daga yankunan Dambuwa daga bangaren Borno da kuma Goniri daga nan bangaren ku na Yobe. Kamar ku a Yobe da ke har yanzu akwai burbushin su a cikin dazukan daga cikin wannan jihar ba ku da wani fargaba ne? Dama can ai kokari ake ne a mare ka da hannun ka ne. Shine idan suka zo da farko sai su yi kokari su ja yara kanana kanana wanda ba su san komai ba kuma ba su yi karatu mai zurfi ba sai a ɗebe su a yi amfani da su su ne za su nuna musu wajeje kuma za su kwaɗaitar da su da waɗansu mukamai manya-manya da kuma wani abu na duniya kaɗan to abin da suka yi kenan da farko a nan ƙasar mun fahimci wannan haka mu a nan a yanzu da borno in kana sauraro a watannin da suka wuce na baya kusan mutane wajen dubu shida da wani abu ne suka tuba suka sake dawowa aka karɓe su a yankunan inda sojojinmu suke a jihar Borno. Idan ana yin irin wannan ai ya nuna cewa lalle gazawa ta zo kuma ƙarfi ya tsare. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar kama wani kasar gumin ɗan ta'addan da ya yi gudun hijira daga Zamfara zuwa Adamawa kuma ya yi garkuwa da wani yaro ɗan shekara takwas ya kai shi jihar Neja ya ajiye. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ci gaban labarin daga Adamawa. Rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa ta yi nasarar cafke wani gagarumin dan garkuwa da mutane wadda ke da zama a jihar Zamfara. Wannan aiki nasa ya kawo shi jihar Adamawa. Harko ya yi nasarar yin garkuwa da wani yaro dan shekara takwas a wani yanki na karamar hukumar Fufore a jihar Adamawan. Su kuwa rundunar 'yan sanda suka yi bincike gwagwaba suka yi nasarar cafo shi wadda aka kama shi a jihar Naija. DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wadda kuwa ya tabbatar mana da akuwa faruwar lamarin. Hamisu mazaunin wani kauye lafiya a nan shigari karamar hukuma fufore da aka yi garkuwa da ɗansa sai ya gaggauta gaya ma jami'an tsaro to kwamishinan 'yan sanda sai ya umurci a ah, wayanda suka kore a harkan gudanar da bincike sannan kuma suka shiga sundun a gudanar da wannan bincike Allah cikin ikonsa mutum na farko an kama shi ne a jihar Nasarawa inda yake kokarin karban kudin fansa sannan kuma da aka kama shi aka sake bibiya har aka kwato yaron inda aka kai shi cikin wani karamar hukuma a jihar Naja sannan kuma aka kama wanda ya ajiye yaron domin idan an samu kudin fansa safin su sake yaron. Junaidu Muhammad shine kasar gwamnati Alamin dan garkuwar wadda ya taso daga jihar Zamfara ya kozo jihar Adamawa domin yin garkuwar. Na koyi masa tambaya ko menene ma dalilin sa na yin garkuwa da wannan yaron? Wallahi na ci amana wani mai gidana ne Alhaji Hamisu. Na ɗauki yaron sa na biye masa zuciya akan ya bani kuɗi kuma bai bani ba. Miliyan biyar. To sai dai a yayin binciken da rundunar 'yan sandan ke yi ta ce ta yi nasarar kwato wannan yaro dan shekara takwas da aka yi garkuwa da shi ne a wani karamar hukuma a jihar Naija a gidan wani dattijo a jihar mai suna Aliyu Alhaji Ali ya ce lalle ilahin bai ma san inda wannan yaro ya fito ba shi kuma dan garkuwar bai da ma alaka da shi shi dai ya taimaka ne domin neman alfarma da dan garkuwar ya zo gaba gare shi. To Ya ce mani yaron shi ne bai da lafiya ya je asibiti an mashi allura saboda haka yana neman za a taimaka mashi inda zai kwanta ya kwana da safe zai koma da yaro gida. Na ba shi gurin ya kwana da gari ya sai kawai ya tashi ya bar yaron ma ya wuce abinci ba san da shi ba. Inda an ce haka to ni dai wallahi ban sani mutum da ban san ma ya aka yi ya dauko yaron ba. Shi ma dan garkuwa da mutanen na koyi yi masa tambaya ko yana da alaka da wannan dattijan? Wannan dattijan ina roƙon alfarma ina sake roƙon afuwa ta ma'aikata don Allah don annabi wallahi tallahi bai san hawa bai san shiga bai taba sani na ban taba sani ne dalilin da ya kawo haka yana matsayin sarkin Hausa na lambar na ne mashin aka ce in je gidan sarkin Hausa a haka ne gidan sarkin Hausa na kwana ina roƙon kuma yan sanda don Allah don annabi akan baban nan bai san komai ba wallahi babu abin da ya sani a dangane da wannan al'amari. A halin yanzu dai bincike ne kadai za ta warware jare da abawa mu a fayyace gaskiya tsakanin Aliyu Adamu Alhaji da kuma Junaidu Muhammad Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar wani haɗin gwiwar mawakan ƙasar da takwarorinsu na Senegal da Mali sun saki wata sabuwar waƙa mai ɗauke da saƙonnin jan hankulan ƙasashen duniya dangane da halin da ake ciki a yankin Sahel, inda matsalolin ta'addanci da illolin canjin yanayi suka addabi jama'a. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ita ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan waka ta faɗakarwa kamar yadda shugaban kungiyar mawakan tal national Hamidin Isufu Almaida ya bayyana a hirarmu da shi. Kasan dai na harkon harin a cikin sahel abin da ya yi zamanto shine muhimmanci gare mu abin da mu yaƙi da shi shine na yaƙi da an ta'adda wannan gaskiya mun kutanta musu cewa lalle kayan wannan abin ya faru mu duk uwa guda uba guda ne abin da hudu cikin cikin waka tana ce mu dukanmu asalin mu guda ne al'umma yanki salibin al'umma guda ne saboda mi saboda muna wuri guda yanki guda kuma an zamanto eh, ra'ayin mu guda al'adun mu sun zama kamanto guda kenan bai kamata a ce ba wani abu ya zo ya raba mu to shi ne muka faɗi kuma muka muka yi magana bisa kuma canzin yanayi saboda mutane ba su fahimta ba da cewa lalle an diba kaga da mana ta ƙare lokacin da bai kare ba ga da ana kare noma sai an wuce wannan wata amma kaga kahin ma a ce a kammala kwal ruwa sun kare to ka gani ne ya sake mutane a hankali da bannan ruwa a hankali kuma da da bannan wasu abubuwa da yawa wanda za su kawo haram hamada a barkashe cuwa masu yawa nan ga cikin sahel saboda mi saboda hamada za ta za ta yi za ta mamaye mu to saboda shine mun kai waka bisa wannan yaki da yan ta'adda kuma da canjin yanayi akwai mawaka guda wajen uku na mali akwai na senegal kuma da akwai muna Nijar mun taru ƙasa uku ta suka taru bisa yankin Sahel mun samu mun kai wannan waka da gaskiya ta amshi karbawa saboda an sa an zuwa ko ina a duniya ana sauraron ta kenan yana nuna cewa muna iya abubuwa tare masu kyau kenan a bar wani bambanci a bar wani kawo bambanci tsakanin mutane wani abin da zai haɗa mutane juna a'a mu tsaya mu rungumi juna muka ce mu rungumi juna saboda mu yaƙi da yanayi ba yaƙin ta'addanci ba saboda an ga ya kamata a ce mu da kanmu wannan abu mu yada shi saboda abun ne an huce shi saboda shi muka ce to yanzu ga misali mu gwada muku dan Nijar dan Senegal da dan Mali sun taru sun yi waka guda shin wane ne tuntube ku akan wannan shawara to lalle mutanen na voa na an amurka su suka aika wasika amma na osha wannan biro na osha mai kula da harkar humanitarian su suka su suka ɗauki nauyin wannan abubuwan ka gani kenan su tun ba su da ba su da adres mu dole sai sun biyo radin ne kaman VOA tun su suke sawa kokin mu kayan sai suka samu adres mu sai su turo muna su shiga matsala harin da abun da ake fuskanta sai ku yi waka a saman shi kuma insha Allah za a ce kan abu. Yeah. fakai e shinkafa re kalawa fakai irnan katila su cerega irino katila su cerega ka tila su cerega sabuwar wakar haɗin gwiwar mawakan Nijar Mali da Senegal kenan wacce wacce ta ɗauki ɗawainiyar rerawa a matsayin wata hanyar faɗakarwa. Kada shafa ana tare ne da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga nan ofishinmu na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. To a ci gaba da kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar kuraman jamhuriyar Nijar. A yau shirin ya samu bakuncin shugaban kungiyar kuraman kasar Alasan Yuma wanda tun yana karami ya fahimci mahimmancin ilimin zamani a rayuwa jahilcin da ake fama da shi game da 'yancin nakasassu a kasashe masu tasowa a shekarun 1970 ya sa shugabannin wata makarantar boko a jihar maradi hana masa shiga ajin karatu a bisa hujjar cewa shi kurma ne lamarin da ya sa alasan yuma dagewa domin karantar da kansa da kansa inda ya shafe shekaru tara yana ziyartar wani ɗakin ajiyar littattafai. A yau yana daga cikin kurame ma'aikatan gwamnati ga kuma yadda hirarmu ta kaya da shi. Ga shekara dimenan sautasan tawawa, na na zuta kama na na zama kurma, ko da na zai kurma ta haka da ni bai ji daɗi ba yana gana a na suna talakul tana kuma ni ina zama da gida, da ji zai kware. To sa'an na babu lakwar kurma. babana zan ya kana la kwalfa a ba son kurma a kan a ba son kurma to ya kwani bibliotek kan zan da zan da mara ni kada na na shekara shekara kullum in ta ina kuma in ta na kuma ana karatu ni kada na kwana kana ta ki autodidact to sa saka turba a kowane kurma ma yana ustn shi ne ya ware ya buɗe alakwar da kurma ina yana ta wado kuma biyu maradi na uku zandar kuma duka suna shiga amma da har domin babu wanda ya samu satifika zan babu hanya to a kowa ne lozan muna saka turjita kawarata ko da aka da da application shi kuma kawarata ko lazu yanzu akwai sai dc eh, ko ina akwai kurma problem ɗin babu formation na magana kurma asta yanda wa ba su magana kurma ba da kurma ta kai kaza mu kuma wani ba su da hanya mu mai zaɓe gwada gwada mu yi masa farmasiyon an da shekara guda ko shekara za a kama a maida su wani wuri ta kurma ya zama na haka nan babu karatu yanzu da university ba a barin kurma ya shiga a ko guda bi suka san bakaloriya amma da a hana su ministry da ta ba sanya amma da ta sun kuma tsalla kwalba ba yan fatafatastin a ta yana ta magana kurma ya na haka da zai an ta grafin na wuri akwai kwata wuri to alasan yaya kashi kai eh, lokacin da babanka ya ta kai ka makaranta aka ki karɓar ka saboda kana kurma yaya kashi a ranka ha ba ba da ka da da yi kwara ba da wani da da yi kwara hmm. ko ina ko na ta ba a so kurma a zina ba a so kurma ba zai daɗi ba sana kuruma maka ba a bar ta shiga lakwal mm. amma din na wuce ko wani wuri suna ce mai zan da zan maradi akwai bibliotek cike da libir ta da sa ta da ranar kuma da damar kuma kullum har shekara tsara mm. ya zai na duka yan farmati duka na ya babu wanda ku amin mm. shin yaya maganar kungiyar ku yaya take tafiya kungiyar kun ga da Allah kwalba ya ta kada ba ce fura da dokurma akwa aiki ko ina kurma ta ta bisa a cikin kurma yake ne za ka yawa a sakat ba su shi ko kuma su kwace ruwa wa ka yanzu mista da transport e, akwai director divisa material kurma ne hospital kolo akwai kurma biyu guda laboratin kuma wacce mai da kurma gaba ya ba obstacle ba ne babu komi na akwai kare ko na wuce ai to wani kira gare ku zuwa ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu eh, da ONG su da kasa gamu ta ba da afi a yi fara farin da interpretation a buɗe hanya ko ina da kurma ya sama integration wani shi kada to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakon shirin na ƙasa ba kasawa ba shugaban kungiyar kuraman jamhuriyar Nijar Alasan Yuma. Da ni da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. Adalla wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. da kaddama da gunduman gwana cika burin al'umman yankin ne ji dan kuma jaridar da chronicle ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce mr dan bochi ministan local government da dawamar mulki da kuma raya karkara ya faɗa cewa kirkiro jihar oti da kaddamar da gundumar gwana cika buri ne na al'umman wannan yanki ya nuna cewar a can tun shekara hamsin da 1954 aka ci gaba da gabatar da koke a kan kirkiro wannan jiha babu wadda ya yi komai face gwamnatin akufa ado ya nuna cewar irin amfani da da a samu daga kirkiro wannan jiha na da tarin yawa na sami kaina gani ke bayyana jin daɗinsa game da janye caje-cajen da mai shari'a na musamman ya yi a kansa jaridar kuma daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin Mamban majalisar dokoki na jam'iyyar NDC, Mr. Mahama Ayarga ya bayyana da jin daɗinsa da kuma samun kansa game da ra'ayin mai shari'a na musamman Mr. Kise jibin dangane da daina ci gaba da wannan shari'a da aka gabatar a kan shi mamban majalisar dokokin. Mai shari'a ajiya ne yayin da ya gabatar da aikinsa na farko tun da aka ɗauki shi a matsayin mai shari'a na musamman a watan Agusta daukan matakai a babban kotu na birnin Accra dangane da janye waɗannan caje-caje da aka yi wa mai shari'an wadda ke fuskantar zargi na kaucewa biyan haraji ta amfani da ofishinsa. an karrama shugaba nana adu danko kufa ado da lamban yabo mafi girma a kasar sabiya jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaba nana adu danko kufa ado ya samu karramawa daga ainihin jamhuriyar sabiya da lamban yabo mafi girma na tarayyar turai shugaban ya samu karramawa ne daga shugaban kasar alexander vucic a wani kasaitaccen buki jiya a mazaunin shugabancin kasar sabiya da ke a belgrade shugaba kofa ado ya karbi wannan abin girma dangane da irin gudunmawarsa saurin kawo ci gaba da kuma karfafa haɗin kai da abokanta tsakanin ƙasar nan ghana da ita jamhuriyar ƙasar sabiya ita kuwa jaridar da herald wannan labarin ta ruwaito dokar kudurin yaƙi da maɗigo da luɗaɗi jakadodin ƙasashen waje na yi wa mambobin majalisar dokoki na ƙasar ghana makarƙashiya ta haramta musu ba su visa ata kennedy mamban jam'iyyar new patriotic party party da ke da zama a kasar amurka shine ya ruwaito wannan yana mai faɗan cewa mambobin majalisar dokoki ana hama musu samun visa tare da yi musu kashedi su guje wa wannan kudurin doka da ke yaƙi da ɗabi'an maɗigo da kuma luɗa'i. Allah muktara abba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sai can da la'asar wato karfe hudu a Najeriya da Nishar uku a agogon Ghana wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sule Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.